الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mai tambaya yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam ya yi bayani akan alkunutu to yana son ƙarin bayani ne akan sallan asuba da ake yawaita yin alkunutu menene halarcin ko hukuncin haka alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadahu wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alkunutu cikin sallar subai kuma ya zanto a bisa dawama ma'ana ana yin ana yin sa ba daga kama musamman ma kamar yadda yawancin masallatanmu eh, masu mazhabar malikiya suke yi kuma za a yi a sirrance mene da hukuncin haka malaman musulunci sun kasu shi biyu akwai mazhabar malikiya da mazhabar shafi'iyya su sun amince cewa haka ya halarta kuma sun kafa hujjoji da hadisai da suke a halarta ainihin kuna wacce cikin dukkan sandoni duk da cewa sun yarda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai dawama a irin wannan yanayin ba aka kafa rayuwarsa ba yayin da mazabar hanafiya da hanabila su kuma sun tafi akan cewa yin kunut sunna ne amma dawwama akan kunut da sallar su bai kawai to wannan sabon abu ne har ma suna kare su bid'a akwai hadisin Sa'ad al-Ashja'i a cikin sahih Muslim wanda shi tabi'i ne yake tambayar babansa sahabi cewar ya kai babana ka yi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar da Uthman da Ali afakanu yaqnutuna na fajri shin sun kasance suna gwama, alqunut na sallar subahi sai sahabin yace ai bunayya muhdathun yace a ɗana wannan abu ne wanda yake sabu to wannan shi yasa malaman da suka zo daga baya baya na sunna irin su malam albani rahimahullah ta'ala irin su Sheikh Abdullahi Babbas suka tafi akan cewa dawwama akan wannan yanayi ba daidai ba ne amma abin da nake so mu sani shi mas'ala ta ilimi ta fahimta wanda aka samu manyan malaman musulunci irin su Imam Shafi'i Imam Malik suna da ta cewa akai ba abin da mutum zai shiga karamin almajiri ya shiga ya bi da an karta su ba a za su kuma a mutunta za a yi mutane har ma imam ahmad ibn hanbal yana cewa imam ahmad sunna wal jama'a yana cewa idan kana masallacin da limamin yake yin alkunut kullum sallar su bai ko a sarrance ne ko a bayyane ka yi tare da shi idan yana yi a bayyane ne yi addu'a ka ce amin wannan shi ne sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko da ba ra'ayi ba kuma ba lamari ne wanda jama'a za su tsaya sai suka ce mace a kai ba wanda ya gamsu ya yi amma shi ya yi kayan shi wanda bai gamsu ba shi kenan kai ya yi wallahu ta'ala a'ala na'am هذه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يا وما جود وهم من كل حدد ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واجبون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد أخوة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أنا أجل أبو جاد أنا من أتسلتي وأن يكام وأنا يمتي نشاء ترك وتر رمضان جرم الله صلى الله عليه وسلم الشكر أبو لا لديه أبو لا Allah ya nufi mu da haɗuwa a wannan masallacin tarin albarka nan su da amsa wanda yake unguwar rogo garin da domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar da muka saba fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mu kan daidai mun gama bayani akan tarihin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratu al-anbiya an kalmasa mana tarihin su لتاريخ مهيفر النبي عيسى عليه السلام التي مريم العذراء تاريخ كما كان مسجية آية آية والتي أحسن فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين وفي القرآن آلي شيئا لضم مكي أزاك لذلك Allah madaukin sarki kuma ya canza salo ba gida na bayani yana bayani akan addinin musulunci guda ɗaya tun zamanin farko har yanzu yana bayani akan mahimmancin haɗin kai da rashin rarrabuwa amma hakikalin lamari za ka ga cewa wannan ayar tana da dangantaka mai ƙarfi da dukkan ayoyin annabawa da kuma karatu وكانت النبي إبراهيم النبي لوط النبي إسحاق النبي نوح النبي سليمان النبي داود النبي أيوب النبي يونس النبي يحيى النبي زكريا حرزوا عليه كل شيء فسي الله يتين إن هذه أمتكم أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة للي inna halihi ummatukum lalle wannan al'ummar ta ku ummatan wahida al'umma ce malaman musulunci suka ce da ake nufi da al'umma anan shine milla ma'ana wannan tafarkin naku na addinin musulunci tafarki ne ba rarraba ce umma tana iya tana zuwa da ma'anoni daban-daban yawancin malaman tafsiri nafazin umma ana su suke milla kamar yadda Allah madaukin sarki ke cewa inna wajadna yana hakaito mana wato ainihin bayanan kafirai lokacin da suke gwagwarmaya da annabi Ibrahim alaihi salam bayani yana nan cikin suratun zukhruf suke cewa inna wajadna ana ala ummatin lallai mun tarar da iyaye kakanni akan wani tafarki umma bi ma'ana milla ala millati wa inna ala asarihim muqtadu kuma a bisa wannan tafarkin za mu yi koyi da su me yasa malamai suka ce abin da ake nufi da umma anan shi ne milla saboda tun daga annabi ibrahim alaihi salam da aka dinga bayani tiriyan tiriyan tiriyan har zuwa sauran annabawa ba ta daya wallahi tallahi dukkan su da addinin musulunci suka zo ba su zo da wani addini ba dukkan su da addinin musulunci suka zo ba su zo da wani addini daban ba shi sa Allah madaukakin sarki yace inna hadhihi ummatukum lallai wannan shine tafarkin naku na waɗannan annabawa da aka muku bayani shi ummatan wahida kuma al'umma ce guda ɗaya milla ce guda ɗaya معنى الدين النبي آدم شجع الدين النبي نوح الدين النبي نوح شجع الدين النبي إبراهيم الدين النبي إبراهيم شجع الدين النبي يعقوب شجع النبي الدين إسحاق شجع النبي الدين النبي النبي إسماعيل بدك سورة أن بابا كذا الدين وزوجات شجع الإمام القحطاني رحمه الله تعالى يا واكي وانا اجتنوا واكرسا النونية القحطاني yake cewa huwa dinu adama wal mala'iki qablahu huwa dinu صاحب الطوفان وله داعى هود النبي وصالح وهما لدين الله معتقدان وبه أتى لوط وصاحب مدين فكلاهما في الدين مجتهدان ودين إبراهيم وبنيه معا وبه نجا من نفحة النيران وبه حمى الله الذبيح من البلى لما فداه بأعظم القربان هو دين يعقوب النبي ويونس وكلاهما في الله مبتليان هو دين داوود الخليفة وابنه وبه أذل له ملوك الجاه هو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحفظ الشيخان وله دعا عيسى بن مريم قومه لم يدعهم لعبادة الصلبان والله أنفقه صبيا بالهدى في المهد ثم سمى على الصبيان وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن wato za ka ji dingo الدين nan لا هو دين addinin هو دين ɗaya هو دين dinuwa ne huwa dinuwa shi yasa a wani hadisi ingantacce ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yake cewa نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد جمع الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء يتي دكا متالا النباوة دكا متالا النباوة يتي أولاد علات yace 'ya'yan kishiyoyi ne a illatin ana nufin bara'ir ƴaƴan kishiyoyi ne kowa da uwarsa dinuna wahid amma baban mu ɗaya ku fahimci wannan kuwa wannan isti'ara ne ce dukkan mu annabawa baki daya wato uwayenmu daban-daban su A wula suke auladu illati 'ya'yan uwaye da daban-daban na wahid amma kuma addinin mu daya kenan kowa da shari'ar sa amma kuma aqidar su guda daya addinin su guda daya kenan abin da ya bambanta annabawa kawai shine shari'ar wani daban take da shari'ar wani littafin wani daban yake da littafin wani amma dukkan littattafansu suna kunshe da tauhidi a kaɗe ta Allah da kuma shi yasa Allah yake cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu al ko ta al'umma mun tura musu da manzo abin da suke cewa kawai ku bautata wa Allah shi kadai ku kaura cewa dagutu kuma Allah madaukin sarki yana cewa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ko da annabi yana da tashi shari'a yana da nashi tafarki da yake kuma wannan bambanci na tafarki wannan bambanci na shari'a abin da ya kawo shi shi ne bambancin ɗabi'a da bambancin yanayi ɗabi'ar mutanen annabi salihu mutanen annabi hudu wallahi ɗabi'ar su daban da sa mutum ɗaya a cikin su sai ka haɗa mutum goma ashirin da cikin mu kafin yin mutum ɗaya to ka ce shi sallah irin naku sai ka ce sai azumi irin naku ko mu yi irin nasu ba za mu iya yi mutanen annabi musa kullum ana nuna maka hoton fir'auna wanda yake museum a dan misra idan ka ga hoton za ka gan shi a kwanci dogo haka ne iya da tsawo sosai kenan mutanen annabi musa alaihi salam wato manyan mutane ne masu jiki shi yasa shari'ar su akwai kaushi kwarai da gaske كما النبي عيسى عليه الصلاة والسلام يقول أول ولي كوشي بيك بسم التوراة يدن صوتك أو أستول بسم التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ويضع الأغلال أه؟ كما أكبركم آية الذين يتبعون الرسول الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه منتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي عليهم wato annabi Isa alaihi salam ya zo ne ya saukaka an ce a shararar annabi Musa alaihi salam idan mutum ya je ya kama ruwa ya je kai tsarki su ba su da wani abu kama ruwa in ka je kai tsarki yadda za ka yi tsarki idan kai fitsari shine ka nemo dutse ka dinga darjewa kan azzakarin har sai tun ya fita kai yanzu za ka iya yau kai gobe kai idan fitsari ya taba kaya mutum yanzu ba muna wankewa ba to nasu gurin za ka yanki kayar saboda ɗabi'ar su daban ɗabi'ar mu daban mu ba mu da irin karfin su shi yasa shari'ar mu ta zo da sauki li ja'alna minkum shira'atan wa minhaja kowanne cikin su na da shari'ar sa na da tsarin rayuwarsa amma kuma aqida guda ɗaya shi sa cikin qur'anin ma wa ila adin aqahum huda an ya'budu allaha ma lakum ilahin ghayr wa ila thamud aqahum salihah an ya'budu allaha ma lakum ilahin ghayr wa ila haka zaka ji kowa in yazo an ya'budu allaha an ya'budu allaha aqida ɗaya ce shi sa Allah ya ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan millar ku, wannan tafarki ku, tafarki ne guda ɗaya to wannan ayar tana koya mana haɗa kai tsakanin mu musulmi ana ma cewa ne fa duk duniyar baki ɗaya milla ɗaya al'umma ɗaya da kiristocin da yahudawa da ne dukkan su baki ɗaya abinda suke ake so daga gare su kowa ya bauta wa Allah mu zanto al'umma ɗaya to wannan ayar tana akada mana mu musulmi da muka yarda cewa Allah ɗaya ne ya zanto wajibi kuma ya zanto al'umma ɗaya ya zanto wajibi mu zanto al'umma ɗaya babu rangama babu rangama wa mu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu kullukum da igiyar Allah da da ku rangama kenan idan ba ku son ku rarrabar da za ku yi me za ku yi ku yi riko da igiyar Allah abin da zai hana rabuwa ɗin din shine ku yi riko da igiyar Allah yanzu saura gare ka kan koma cikin Qur'ani ne ake nufi da igiyar Allah wani malamin ya ce musulunci ku riko da musulunci wani malamin ya ce alqur'ani ku riko da alqur'ani wani malamin ya ce alqur'ani da sunna ku riko da alqur'ani da sunna wanda ya tattaro su baki da shi alqur'ani da sunna idan an rike wannan ba za a lallaba ba duk musulmin da ya ce maka zo mu haɗa kai amma ka cire sunna ka ajiye mu bi qur'ani mana haɗa kai zai yi saboda abin da zai sa a samu haɗin kai da aka ce wa atasimu bi hablillahi din to shi bai yi ihtisabu bi hablillahi din ba kuma sai ya ce maka to wala tafarraku zo mu haɗa kai shi haɗin kai yana da sinadarai in ba su haɗu ba haɗin kai ba zai yi ba الله سبحانه وتعالى يجي وأن هذا صراط مستقيم وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u kuma lallai wannan shine tafarki na ni ku bi shi ku bi shi wala tattabi'u subula kar ku bi tafarkoki masu yawa fatafarraqa bikum an sabili waɗannan tafarkokin daban-daban su zo su raba ku da tafarkin Allah wannan ayar Abdullahi bin Mas'ud ya rawaito hadithin da ya fassara wannan ayar yake cewa khaffa lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khaffan mustaqiman wata rana sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya mana wani dogon layi wani zane a gaba guda ɗaya ne mai ƙaƙƙe babu karkata a ciki ثم خف خطوطا عن يمينه وعن يساره sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ya ja wa'ansu layi da a gefen dama wa'ansu layi da yawa a gefen hagu sai ce da sabansa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wannan hanyar ta gaba da wannan tafarkin miƙacce shi za ku bi wannan da yawa na gefen hagu gefen dama yace kar ku bi su kun kun bi su za su raba ku da wannan na gaban ku yace akan kowace kowane layi da ya ja a gefen dama da hagu ta shi shekar da yake kira mutane ku zo ku zo kana shiga kawai ka bi shi kata mala idan kana son kira wallahi tallahi addinin da ba a yi shi a zamanin manzon Allah ba wallahi kai wasu shi ɗarikar da manzon Allah bai san ta ba bai taɓa yin ta ba wallahi zaman lafiyar ka kai wa saboda addinin musulunci yana kira ne kawai zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah mala ko akwai wani abu da ba to wata ɗarikar tana kiran ka zuwa ga wani shehi idan kwa ka bi wani shehin to an raba ka da manzon Allah ma da wannan shi ne gaskiyar lamari ma shine gaskiyar lamari idan har za ka yarda ka bi wani shehi ba annabi ba to malam an raba ka da annabinka karshen ta ma a raba ka da Allah shi za ka ji annabi ya ce yana da zamzam ta ce wani tsiri shi ma yana da zamzam annabi ya ce maka shi yana da rauda wani shehi ya ce maka yana da wajen raudan shi ba an raba ka da rawar manzo Allah ba annabi ya ce a zo a yi ziyarar masallacinsa a garinsa kai har ya ce maka babu inda ake ziyara in ba wannan gurin ba wani ya ce maka sai an yi ziyarar gari fa malam wallahi an raba ka da manzo Allah abin karara yake sai da kawai mutum ya ki Allah yana cewa wa asiyu Allah وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين جماعة كبيرة لكم نعم. آية في آية يمنا يبس في حقك وأطيعوا الله ورسوله دولنا أكسوا ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga mai akwai wani sai a ciki akwai mutum na duniya a ciki daga Allah sai wa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka san me ake so a ga bana idan ka rike Allah ka rike manzan Allah ba za ka samu razaba hmm. shi yasa bayan an ce wa atiu Allah wa rasulahu sai aka ce wala tanasa kenan me zai ja muku ku yi tanaza'u me zai jawo ku rarraba idan kuka bar Allah da manzan Allah nan da za mu samu rayuwa malam wannan lalabar da muke da ita a yau dalilar kaza dalilar kaza dalilar shehi kaza duk abin da ya jawo malam an bar Allah ne an bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau in za mu za mu dawo mu rungume su su biyu wallahi sallahi malam za mu yi wa duk wata wa rasulahu wa la tanazau karku na zama fa فتفشلوا idan kuka rarraba sai ku yi rauni wata zahaba ya hukum sai karfin ku ya kare ya tafi mana wannan shi da halin da musulmin duniya ke musulmin duniya mutum biliyan biyu da abu ba su da katabus duka ba su da katabus ɗan uwansu kullum ana ƙona musu gidaje ana yayyanka su ana ƙoƙona su ana musu abubuwa ana wa matan su yaƙi yara ɗan ƙanana ana karkashe su duk musulmin duniya shiru ba abin da za su yi wannan bai faru ba a falasai to wata zabari karfin mu ya tafi karfin mu ya tafi saboda an rarraba Allah madaukin sarki yana cewa ولو شاء ربك لجعل الناس ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين Allah ya ce walau sha'a rabbuka Allah ya ce walau sha'a rabbuka inda ubangijin ka ya so la ja'ala nasa ummatan wahida da ya sanya dukkan mutane baki daya da kristoci da yahudawa da menene dukkan mu al'umma yi. iri ɗaya ne bakake ne dukkan mu bakake ne ba farare ne dukkan mu farare ne ba dogaye ne dukkan mu dogaye ba gajeru ne dukkan mu gajeru ba ne musulmi da dukkan mu musulmi ba kafiri kafire da dukkan mu kafire ba musulmi Allah ya ga dama zai ko ba zai iya ba Allah ya ce bai ga dama ba wala ya zalo na mutane ba za su kushe masu na masu saba a juna shi sa yau za ka daga jiri ka dogo ka ga bali ka ga baki ka ga musulmi ka ga wanda ba musulmi ba haka Allah ya yi Allah ya ce wale ka khalaqahum don ma mu saba Allah ya halice wannan kuma yana da wahala fahimta don mu saba Allah ya halice idan kana son ka fahimta da kyau don mu saba Allah ya koro mu daga sama zuwa gidan wahala an gane da ina muke to a saman ba sallah ba azumi ballantana ka ce za mu saba kai sallama da yi sallama biya sama ba wani. ba saɓani ya yi ɗan da mana can aljanna mana kana nufi yanzu mu shiga aljanna mu je mu eh sai dai kawai ka gina man kace kana son sallah Allah sai ya bari ka sallah amma aljanna ba za mu sallah ba za mu yi azumi ba ba za mu kafin gama ka ba da Allah ya samu shi Allah ya ba mu aljanna ai yanzu nan abin da ake nuna maka gidan jarraba kuma shi yasa safanin nan dole to in ba safanin mai amfani wuta da aljanna mai amfani wuta da aljanna ba sai ayi aljanna sai ba mu a huta Allah ya ce wa lidalika khalaqahum dun safanin Allah ya halice mu al-imam al-hasan al-basri rahimahullahu ta'ala yace wa li ajli al-ikhtilaf khalaqahum dan mai sabani Allah ya halice wa tammat kalimatu rabbika hukuncin ubangiji ya riga gabata cewa la amla anna jahannama min al-jannati wan nasi ajma'in wutar jahannama sai an cika da mutane da aljanna ko ta ki cika sai an cika ta karshe ubangiji Allah subhanahu wataala ya zo ya cusa kafarta ta cika ta ce kafin kafiya isa ya isa wannan ayar tana nuna maka cewa saɓani sunna ce kauniyan dole ne sai ayi amma kuma shari'iyyar an hana ta an gane kuwa kauniyan Allah ya halicci duniya don mu yi saɓani amma a cikin shari'ar mu cikin alkur'ani da sunna Allah ke kul karku kuma za ku iya bari in kun ga dama ya ba ku hankali ya ba ku irada za ku iya bari yau idan musulmin jos suka yi dama wallahi za su yi ko akwai abin da zai hana su kuma idan aka yi haɗin kan nan malam karfi za a duk inda aka haɗe kai wallahi ta lai yanzu ko cikin garin da su malam abin abin ba da yi a musulmin Najeriya babu musulmin da ya kamata a ce ya san da haɗin ya san haɗin kai da kyau irin musulmin da su to kalle halin da muke ci ka je Taraba abin ya fi ban haushi ba a Taraba musulmin Taraba an ce sun kai 60 Ɗan masu kai ba an ce sun kai 50 percent kai yawanci ma an ce sun fi 50 percent su jinta garin rinjaye amma ma na kasan gwamna ba nasu bane mataimaki ba nasu bane sakataren gwamna ba nasu bane komai ma ba nasu bane komai ma ba nasu bane an ce yanzu muna magana rarraba ko garin da ma ana mana rarraba wallahi muna cikin rahama su a can abu rarrabar ta yi yawa rarrabuwa kashi biyu rarrabuwa ta fahimta tariƙa sun ja gefe tijjaniya sun ja gefe kadiriya sun ja gefe sunnar ma izala kaza sun ja gefe izala kaza sun ja gefe salafiya sun ja gefe haka aka jajja duk abubuwa suka dagule idan aka ce zaɓe zu kawai sai a kawo kuɗi sai a dare su a jawo wani ɓangare kawai su ke sai a ci a basu kuma tun shekara da shekaru suna cikin wannan kaskanci har yau an yi an yi an yi a kwace abu a hannu na da kuma gashi nan garin an ce an ce mun kai kaga a plateau state baki daya musulmin da suke just not ba za su yi 80% ba fiye da haka ba sun bi a just not idan ka je just south musulmi na nan da yawa idan ka je wasai musulmi na nan da yawa idan ka je mangun hausawa musulmi na nan da yawa idan ka je barikin ladi musulmi na nan da yawa gurare da yawa musulmi na nan da yawa amma wallahi kamar ta kamar ta da tsintsiya to akwai haɗin kai da shugabanci na gari sai ka an yi tsari ko ba ku samu gwamna ba ko ba ku samu tun gwamna ba wallahi tallahi za a yi gori za a za ku ci moriyar haƙƙin ku haƙƙi ne ma za ka fita ka yi zaɓe yanzu muna biyan haraji ba wanda ba ya biyan haraji amma kana biya ba ka cin mutum komai ba za a maka titi ba ba za a maka ruwa ba ba za a maka wuta ba ba asibiti ba makaranta ba tsaro kamala yanzu ka duba ka gani daga terminus duk inda ka je bayan gari malam akwai akwai yadda sai ba ake cewa traffic din da masu bada hannu to malam daga terminus zuwa nan ka kafa gadin wani yadda ba yana bada hannu yanzu kalli nan nan junction ɗin eh, Bauchi Park kullum daidai ba ka kalli irin abin da ake abu da fi ta ce ce ba gwamnati a gari je ka zo Lolo Junction ka ga abin da ake a gurin idan gurin idan yamma ta yi wannan ba da bada da akwai wasu jirgin da suke aiki duka sun lalace kuma ba a gyarawa kuma ba ba da haka rabon ka da kaga police yana yawo a gurin rugu shekara ta shekara nawa ah, malam ina faɗa mana gaskiya yanzu rabonmu wai muta polis da uniform ɗinsa yana yawo cikin unguwar rogo cikin unguwar rini alika zaure a jangare mana shekara nawa rusun ke haka komai ma haka balanta za ka zo makarantu makarantun gwamnatin da kake da su ga sunan cakura the whole unguwar rogo mutane har zuwa unguwar mutane sun fi dubu ɗari mana shakura sun gina shakura ko kuka ba makarantar sunan shakura an ɗan ko shakaratu Allah ya ba gaskiyar lamari shi ne ba ta kyakkyawan kuna to kullum magana da nake idan gwamnatin ba ta waiwaya ta kalle mu ba to malam wai mu ba mu da hankali da shugabancin mu zai samu wani tsari mu kula da makarantunmu da kanmu mu kula da asibitocinmu da kanmu asibitoci a kula da su da abin ba gudun wasa ba tsaro a kula da shi to Allah ya sa mu dace Allah madaukakin sarki ya ce bar mu karanta aya ɗaya kawai akan هذا kai شرع لكم من الدين ما وصى به شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب التي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا Allah madaukin sarki ya shar'anta muku addini irin addinin da yawa annabi Nuhu wasu shi wallazi auhayna ilai irin addinin da muka maka wahayin sa yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وما وصينا به ابراهيم اذن الدين اللي muka yi wa annabi ibrahima wasici kaga addinin su وما وصينا به موسى وعيسى ko ibrahima da abinda muka yi wasici da shi ibrahima da annabi musa da annabi menene wasiyar an aqimu dina wala tatafarraqu fi ku tsayar da addini addini ɗaya ne kar ku rarraba shi addini ɗaya ne shine musulunci inna ad-dina 'inda Allah al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu zaka wani addini ba musulunci ba za ka ba? kuma yanzu ka tambayi kiristoci littafin da yake hannunsu akwai addinin christianity a ciki yanzu wannan bible din da yake hannunsu ba kirce ko kalima ta da kirce ba ba kenan wannan sunan ma da suka zo da shi christianity malam paul ne zo musu da shi shi ne suke kira bonus amma a cikin littafin su babu kuma su annabi sa alaihi salam a cikin littafin babu inda yake shi ya yi christianity babu malam fastocin su ne da kansu suke faɗi babu me ya yi musulunci shi sa ka ga annabi su cikin babu da yi sallah yi sallah shi sa ka ga annabi su cikin babu din su yi alola kuma su dan masu yi alola a Jos amma idan suka tafi Jerusalem ne suke yi sun yi sallah a Jos idan suka je Jerusalem ne suke yi mana suna har ɗosa na goshi a ƙasa suna yi ana aqimu dina wa la tafarraqu ما زال صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ابن حتى ابن ابن حتى لا حديث معاوية ابن أبي سفيان نعم. حديث يرى نفسي سنة المستدرك أنا سواء افترقت اليهود إلى ثلاث وسبعين فرقة وافترقت النصارى إلى ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي إلى واحد وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة yanzu Allah ya ce Yahuda sun kasu kashi saba'in da uku nasara sun kasu kashi saba'in da biyu musulmi za su kasu kashi saba'in da ɗaya musulmi za su rabu zuwa kashi saba'in da ɗaya ko na aka sani, haka yake ko? to a nan na aka saba yawa yahudawa ne saba'in da ɗaya nasara saba'in da biyu musulmi kuma saba'in da uku da za ku a kai kafin ci gaba da fasarar hadisi abin da nake so mu gane shi ne ba malamin da ya ce wannan saba'in da uku na farko ɗariƙar tijjaniya na biyu ƙadiriya na uku salafiya na hudu izala ba malamin da ya taɓa yi wannan duniya mun ji wannan wannan wannan saba'in da uku ba a taɓa ƙirga waɗannan firƙoƙi na wani ne ba a san da su ba ba su ake nufi ba an gane ko ba su ake nufi da saba'in da uku saba'in da uku nan ba lokacin bayanin su bane na su yi bayani mai tsawo a kai wani ma su ce mahadisun da bai inganta ba wani su ce ya inganta to ga abin da ake nufi da saba'in da uku su sun ke nufi su saboda karka zo ka ce da aka ce kullu hafin nari dukkan su suna suna cikin wuta zala sun tafi wuta tarika gyaniya sun tafi malam wannan za ka buga ba su ake nufi ba masu su ake nufi ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kace kullu halina dukkan su suna cikin wuta abinda malamai suka yarda shi a cikin wa'annan firkoki wa'anda suka saki hanya baki baya suka kaucewa addinin addinin musulunci suka fita daga musulunci za su shiga wuta kuma ba za su yi ba a cikin su akwai wa'anda suka yi kuskure a manhaja ko kuskure a wani abu a cikin addini ko a hukunci za su shiga wuta kuma za su fito don musulmi da su kuma hadisi ya inganta ba musulmin da zai ci gaba da dawama a cikin wuta duk musulmin da ya ce da la ilaha Allah Muhammadu rasulullah zai fito daga wuta shi da aljanna ya kharuju min an-nar man kana fi qalbihi mithqal dharratin min al-iman abu zar yace wa in zana wa in sarq yace wa in zana wa in sarq raghma alfi al-iman kullu hafin nari illa wahida face ta fari guda ɗaya kawai jama'a guda ɗaya shi ne guda shi da a sai shan sahabai su shiga damuwa to ya za mu yi mu gane wannan jama'ar? saboda kar mu shiga wuta sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace jama'a ce ba za ta shiga wuta ba sai ce waɗanda suke kan tafarki na da sahabai na kawai babu ɗin kenan in kana son ka gane tafarkin da zai tsira al alfirqatul najiya su ne waɗanda suka bi abin da annabi yake kai tare da sahabbansa kamar da yake alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin al mahdi kuma shi yasa ahlus sunna wal jamaa kullun ba sa san barin batun sahabbai in ce qur'ani kace sunna to su ce maka a bisa fahimtar wa ma'ana alaihi wa ashabi da zaran kayar da fahimtar sahabbai ma nan da zaka shiga saboda kai baka fahimci wannan addinin kamar su ba babu yadda za a yi fahimci addinin irin su ayoyin sun sauka suna nan an fassara ayoyin suna nan asbabun da sun a gaban su aka kuma shi yasa Allah ya yi gargaɗi mai ƙarfi cikin suratul nisa cewar duk mutumin da zai ki tafarki tafarki waɗanda ba na sahabbai ba Allah zai jibintar da shi abin da cikin jibinta wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda duk wanda zai saba manzon Allah bayan shari'a ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabili muminin ya bi tafarkin wani tafarkin daban ma na mu'minai ba ayar ta sauka tana bayanin mu'minai a wannan zamanin zamanin sahabbai su wane ne mu'minai a wannan zamanin al-mu'minun mu'arraf bi al ba mu'minin wannan zamanin ake nufi ba a'a sahabbai ake nufi kenan in zaka fi tafarkin wa'anda ba tafarkin su habbe ba Allah ya ji wani ba ta wannan za mu jibintar da kai abin da ka jibinta wa nusuhi da haddar wa sa'at nasuha ai sahabbai ka Allah ibn wasu ya faɗi wannan yace inna Allah nazara fi qulubi al-ibad فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد نعم. فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد فرأى قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فجعلهم وزراءه زوا كرشتين شيء وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله Allah abinda wannan mu'minan musulman sahabban suka ga cewa shine daidai to shine daidai abinda suka ga cewa shine kuskure to shine kuskure duk shirka ko jama'a da suka zo suka ce to ka yanke sahabbai kar malam malam ka tsaye da daga ka bar ba za ka gane addini ba su ci dan suka ce dukkan su sun yi ridda ba su ba sun yi sun yi ridda bayan manzala sallallahu alaihi wasallam to suka kawo maka kuma qur'ani da karma ko kaga annabi ne ko shi ne ka maka qur'ani Allah ya ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida lalle wannan al'ummar ta ku al'umma ce guda daya wannan millar ta ku milla ce guda daya wannan addinin naku addini ne guda daya wa ana rabbukum fa'budu kuma shi Allah shine mahallicin ku bare ta shi abinda Allah yake bukata a gurin ku shi duk duniya mu bauta mishi shi kadai duk duniya a bauta mishi shi kadai dan lokacin da ya halitta shi kadai ne lokacin da ya samba shi kadai ne lokacin da ya kasa shi kadai ne lokacin da ya mutane shi kadai ne lokacin da ya aljanu shi kadai ne lokacin da ya mala'iku shi kadai ne dabbobin daji tsaunuka teku ko bai kasance shi kadai ne kuma shi kadai tantance bauta a cikin suratul mu'minun Allah yace wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun Allah yace wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida kuma lalle wannan al'ummar taku wannan millar taku milla ce guda daya wa ana rabbukum kuma shi Allah shi ne ubangijin ku fattaku ne ce duk faransa A nan ya ce fa'abun ku bauta masa a can ya ce fattaku ku duk faransa kenan Allah yana son a bauta masa shi kadai yana son a ji tsoronsa shi kadai kuma duk duniya wane ne ma zai ce maka zai ce maka ka ji tsoro na in ba Allah ba wane ne zai buɗe ba ka ji tsoro na wa zai ce wannan wannan shi ke nuna wannan cewa Allah Allah ينبيه ويكوك وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت مستغفر وأتوب إليك وآخر العوانة أن الحمد لله رب العالمين